انما اموالكم واولادكم فتنه والله عنده اجر عظيم حقيقه dukiyarku da 'ya'yanku jarrabawa ce a gare ku domin za su iya saka ku nemi haramun ku bar da'ar Allah kuma hakika Allah yana da lada mai yawa a wurinsa da ya tanada ga wanda ya fifita yi masa da'a akan biye wa 'ya'ya ko shagalta da dukiya wannan ladar mai girma shine aljanna